الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى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 وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam bayan gaisuwar musulunci insha Allah ta baraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowane yammaci na wannan watan da albarka muka wannan babban masallaci na juma'a da shek abubakar mahmudu gumi allah ya ji kanshi da rahama cikin wannan gari na argungu ta jikotar argungu najeriya muka haɗu wannan masallaci da zanzaniya bitan alkur'ani kari yau ma wannan yammaci na 25 ga watan ramadan shekarar musulunci tun daga hijiran ma'aiki daga makka zuwa madina zuwa yau shekara 1447 wanda ya dace da yammacin sa hudu ga watan uku miladiya 2026 insha Allah da shi ne za mu kamar yadda muka sa mu yi karatu a cikin suratul muddassir inda Allah madaukakin sarki ya kawo tambayoyin da muminai suke wa yan wuta gobe kiya sai musu masu da kakun sun kada me sanya ku mu ne asar biyar zuwa ku kuma sun sani kafin wannan ne ka tsari annabi bokki daam da ara kunyata alu ci ke lam nako minal mi xoy wallahi matala da ka sam baam ci ma walam nako ni mun mi ci la kuma mu ha baam ci ke ko wa baam ci ke wani mi ci ba shi ka dai bo kunna na ku mu ka san ci muna ku sawa da mu gamma gangano na ibili ma al qaidin kari wa kunna mu kadin biyo gaskiya mun san ranar da aka ce ko kuma da gaskiya haka muka yi muka aka yi ta fama da muna ganin ƙarya ne ko mutu bai kai muka yi yi maganganu a kan kiyamar shi babu da shi ne sai ga shi hatta a samun da ke sai da tabbatar zo mana makamu bisa ga haka Allah ya ce har ya ta kiyama da kin sallah da kutsawa cikin maganganu na izini ga addini yana hasan mutum hasara da zuciya shi ne Allah ya ce su ko ba ma tan fa umu shafa'atu shafi ceto masu ceto gobe komai yawan su ya amfani in suna da mutum ɗari suna da mutum dubu masu ceto za a karɓar musu sun yi izini da hukuncin sai sun zauna to ne Allah mana cikin sarki يتشك بالإسراء فما لهم عن التذكرة معرضين فما لهم عن التذكرة معرضين أي فما لهؤلاء المشركين معرضين عن القرآن وآيات وآياته يقال وأننا قرشا ما سوي جريوا من القرآن إذا آيته وما فيه من المواعظ البليغة su su ƙaurace da alkur'ani tare da abin da a cikin nawazoji da suka kai matuka wanda sa'i da nasihohi wanda irshada da nurarwa duka bisa mai su ƙur'ani yana ɗauke da shiryarwa mai kyau yana ɗauke da wa'azoji masu kyau da nasihohi masu kyau amma kuma duk da haka suka bijire الله يسوي كمان جت يسوي تورن باي كأنهم حمر كأنهم حمر مستنفرة الله يسوي كأنهم كاشي ديسو حمر وديا كنان مستنفرة وانا سكهيل جت تو سكهيل جت كأن هؤلاء الكفار حمر وحشية نافرة وشاربة كاشي ديسو wasu jakuna ne da suka yi shiri na ban tsoro waɗanda farrat min waɗanda suka yi gudu saboda ganin zaki harabat wa nafarar min al'asadi min shiddatin fadai saboda ganin zaki suka hirgita saboda zaki halaka ne ga dabbobi in suka gane shanunsu da gida da na gidansu da na daji duk ba da zaki shiri ta kai saboda ta san bala'in aka ce wannan shirin naku gudun da mutanen maka suka shiryar manzo Allah su ya tashi ya yi kama da na jakuna in sun ga zaki wannan gudun su ga hijira saboda tsananin ta habara su da shirin da jakai ka yi in suka ga zaki mai kashe

Allah madaukakin sarki ce bal su dai waɗannan mutane ba wani abu a karanta musu mai firgitarwa ba su dai yuri da kullum rimin kowane mutum daga cikinsu yana so an yi wuta su ban mu na sharaɗa akwai an ba shi takardu buɗaɗɗu kamar yadda mutanen musa suka gaya mu a na bila alaina kitaban na karfa zo da littafi wanda za a saukar mu karanta mu gane in muka karanta a gwada mu da cikin ka cewa lalle kowane mu a a sauke mai littafi a gwada mai cikin littafi na kai manzon Allah ne kuma a wuce shi don imani da Allah shi ne Allah ya ce bal ya dama kullu wahid min haula'il mujrimin kowane daga cikin waɗanda mujirmai masu karyata alkurani yana nuna an yi nazzala alayhi kitabu min Allah kama zira ala muhammadu shi in dai ba an farko ma a yi musu wahayi ba ba za su ɗauki annabi mazo ne saboda bai su daraja dan suka sun yi shi ɗaukaka maraye suna ce mai yatimu abu tali maraye gina abu tali na ka suka in dai har ya halatta Allah ya ba shi littafi ya ba su yana yana so su gane ويريد أن يتنزل عليه وحي فوان زينا تنسي وحي يا تتعتم كما تنزل على الرسول والأنبياء كما يدعى كتوكا من منظور الله لتورا عن نبار ورجالت أكسي أبينه من الآية بيان الإمعانه في الضلال أنا مؤيا نعمل أميشاء وأنا ملوك في سوطة الرحوة تكين بطا وكأنه يقول دع عنك ذكر إرادهم وقباوتهم ونفارتهم mu fara ajamariya ta yi tabbatun wannan guje magaskiya da suke da wannan wautar su da gudun da suke yawa shari'a irin gudun da baubayin dabbobi suke gudu ma fi kai kairu suna gudu ga abin da yake da alkairu ko sa'adatun suna gudu ga abin da shine arzikin su amma kuma shi na suke gudu Allah ya ce wasu sami ilima huwa a ajabu a garabu min zali ka saurari abin da ya fi haka zama ban ma fa zalika shine dan kullu fardin minhu an yakuna rasula yuha ba ma wancan a kowane su yana gani in dai ba shi ma an yarda manzo ne ba ana yi mai wahayi to lalle shi ba zai iman da abin da aka aiko Allah ya ce kuma haihata kawai an ya fi asiya wula maratu da ambiya kaukau abu ne mani zanci shakiyai allah shi musu irin mataki matsayin irin na annaba shi ne allah maɗaukakin sarki ya ce kalla kalla bal la yakhafun al-akhirah allah ya ce kalla biyar sadi'u su hannu wayan da jiri su wallahi su tsawatu an yi zalika dan da wannan tsammanin da suke yi bal haqiqatu abinda a gaskiya al'amari annahum qaumun la yusaddiquna bil ba su dai mutane ne da ba su gaskata tashi mutane gobe wal hitabi da kitabi wala yu'minuna bin na'im kuma ba su imani da nimar da an kafanta ta aljanna sun ce ƙarya ce babu wata aljanna walal azabi kuma sun ƙarya ta sun ce babu wata azaba wurin lahira wa hadha huwa alladhi afsadahum wannan rashin imani da ni'ima aljanna da rashin imani da azabar wuta shi ya lalata su waje allahu ya ɗauke su yi uridu na an mawa ibin ƙura'an ya ɗauke su suna ƙaurace mawa a cewa cikin alƙura'an saboda wanda bai yarda akwai lahira ba ba ya aiki domin samu wanda bai ɗauki azaba ba bai aiki domin guje mata don haka wannan abin shi ya ɗauke su allah ya ce to kalla innahu kalla فإنه تذكرة الله يتكلى حقها إنه شيء القرآن تذكرة وأدين شيء قرآن وتلقى وترواني زوا بكام التنبيه إنه تذكرة للي قرآن وأدين موعظة بليغة وأدين من جرمان بكلمة قرآن khafiyatun wanda ya isa litta'azin domin wa asos lau aradu li an fusi mutsa'a in suna nuna kansu da alkhairi in dai ka har suna nuna kansu da alkhairi to wa'azi qur'ani ya isa kowa ya yi mai da zai gane Allah ya ce saboda haka amma kuma shiryuwar ta Allah ya faman Allah shi man sha a ita azul ma fi wanda biyar su mai bida alkhairi wa su da abin da a cikin alqur'ani wan ka fa'adu hudahu yayi amfani da shi alqur'ani saboda gobe ta kai ga Allah shi ko da yake wannan abin ba ga hannun sa yake wa ma yadkuruna wa ma yadkuruna illa Allah ya ce ma yakuru da ba su iya ayo ma bihi ba su iya illa in sha Allah Allah ya koye musu alhuda shiriya to ya nan za su yi tunani su gane maslahar din qur'ani wa su wa fihi cikin wannan magana cewa manzo Allah ya sani fa ba iko mushrikai bane su illa an yasha Allah sai Allah don haka aka ce fihi tasliyatun lillah cikin wannan magana akwai hankuri annabi game da damuwa da yake kina ba ikon su bane ba suka su da kabu kai an so su dace wa tarihun an kalbi sharif kuma ana son a huce zuciya ta mai darai mimma kana yukamiru min iradi game da abin da kasance yana fama da shi na damuwa cikin zuciyar shi min iradi na bijire wasu a takalmi da karyata da suka yi da gobe Allah ya ce shi Allah huwa ahlus taqwa ai huwa jalla wa ala ahlun li an yuttaqa shi Allah shi ne yake cin ta ji tsoron sa bi shiddati qadi saboda tsananin ukubar da aka yi Allah yana da ne ukubar duk wanda ka yi wani abu Allah ya yi duk wanda ka yi wata azaba Allah ya yi Allah ya fara a suratul rajab ya ce wala yusiku wala yusiku wa taqahu ahad na'am فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد رحمة الله شين يتنسنت da أهل لأن يتقى shi ya cincinta a ji tsoro lifi dati tsajin saboda tsananin hukuma don wala yi azibu azabu ba wani wanda ke irin azabu Allah babu shi sama da kasa ba mu a irin a ta Allah kuma wala yi shi kuwa sa'o ba wanda ke iya irin irin Allah ya faɗa kaɗar mutum da sarƙa samun mala'ika babba sarƙa samun saba'in na mala'ika a na ciki a kuma dungule a kada shi ta ba wani mai irin dar mu'al shi yasa ya ce huwa yi ayyuka fifintacce ne shi Allah ga ji tsoron shi shi ta bi saboda tsananin ubarsa wa ahalu kuma cincintacce ne le'anu. يغفر الذنوب لكرمه وسعة رحمته كما تنتكتشي ne ya gafarta zunubai da karami saboda yana da karinci Allah karimi ne kwarai kuma bayan shi wasu a rahmati kuma rahamar Allah ta rinjaye azabar rahama Allah ta yi mai mai guda bakwai shine alusi yace haƙiƙon bi an a azabu Allah ya cincinta ta ji tsoron azabarsa Wai yuɗa ai bai biyayya wa haƙiƙon kuma cincintaccen abu ne bi an gufara da lima bi an yaghfira liman amana bi wa da kuma abu ne wanda ya dace gafara ga wanda ya imani da shi biyayya gare shi yace fil hadith ya zo cikin wani hadisi da imamu Ahmad ya ruwaito da Tirmidhi عن أنس بن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه lalle manzon Allah tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi qara hadhihi al-ayata ya karanta wannan aya huwa ahlus taqwa wa ahlul maghfirah ثم قال قال ربكم انا اهل ان اتقى ni mutum ne wani wa ni ubangiji ni to wanda ya cincinta a ji faman ittaqani duk wanda ya ji tsoro na falam ya ji bai sanya wani Allah ta da dani ba to fa ana ahlu an azafira lahu ni kuma cintacce ne ni ba gafa dama cikin hadisin sa'ana ma'azu bin jabal yace ya mu'azu ata'rifu ma haqqul lahi 'ala al-ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah mu'azu bin jabal yace Allah wa rasuluhu a'lam ya ma'aikin Allah Allah da kai yace haqqul lahi alal al haƙƙin Allah kan bayi an ya abudu su bauta mai shi kadai wala yushriku shi an kada su haɗa shi da kowa shi a haƙƙin Allah kan bayi wa haqqul ibadu ala Allah su ko in suka yi wannan haƙƙin sa da alhaƙin su da Allah an yi dukulahum jannata duk wanda bai shirka da Allah ba Allah ya shigar da shi aljanna don haka sura ta ƙare da magana cincinta Allah ga ji tsoronsa da kuma cincinta Allah ga shi za ya cikin ta Allah shi za a rabu da tuba gare shi shi yasa irin wannan ne da yake nabi ibadi anni ana nabi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim Allah ya ce ka gaya ma bayi na je ibadi ba bayi na labari anni ana gafur ni ne mai gafara din nan ga masu tuba arrahimu mai kai ga mu amma ka faɗa musu kuma nan ta take wa anna azabi ka gaya musu azaba ta huwa azabul alim azaba ce mai tsananin ba mu iya hankuri kowa ya shiga azaban nan sai ya yi raki rakin da ba ya haka don haka irin wannan ne aka rufe surar da shi cewa Allah cincintacce ne ba a ji tsoro saboda ba mu iya irin azabar shi Allah cincintacce ne don yin gafara ga waɗanda suka tuba zuwa da Sura ta kammala kan ayoyinta da an gare ta aya hamsin da yanka kuma insha Allah ne wanda zai haifar da mushkilatu zuwa ga wata sabuwar sura suratul biya surar da aka ambaci wato matsalolin siyama tsananci tsanancin da ake da halayen da halayen ne da sani da waɗanda suke hijira ita kuma ita ce sura ta saba'in da biyar wa ayatu ha arba'una tana da aya arba'in cik ba daɗi ba rai suratul iyama ita ma dai mai kiyar wahiyar su alibi mawudu albasuwar jaza tana magana a kan al'amarin tayar da mutane guri kiyama da suka mako Allah bi huwa ahadu arkanin iman ahadu arkanin iman wanda yana ɗai imani da tayar wa gobe yana daga cikin ɗai daga cikin rukunan imani guda shida don haka ta yi karkizi akan kiyama da tsananci-tsanancin da a cikin da kuma halayyar ɗan adam lokacin da ta take hita kai ta fara da rantsuwa Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim na la uqsimu bi yawmil qiyamah القيامة نعم ولا أقسم بالنفس اللوامة وبنجي ما لو كنت تركيتي لا الأمر لا لا كما يظنه الجحال والكفار الأمر القيامة bai kasance kamar yadda jahilai da kafirai suke zaton shi ba a'a ku su mu biyo min kiyama kuma ina rantsuwa da yinin kiyama mana shi ne ranar da za a kayar da mutane a yi hisabi tsakanin su a yi kai Allah ya tsara cewa wala uqsimu bin nafsil lawwama ina rantsuwa da rayuwar nan da take mai zargi sai ya yi aiki mummuna ga yana ka kai shirewa ko kuma mutumin da ka aiki da tashi kiyama ya ce yau inda na sani da aikin na kara da haka ko kuma ya yi da na ne ta inda na ne ba na yi aiki na kwarai wanda an mumini zai yi da na su ba shi aiki su ya haka na iya dafa kamar kowa da suka aiki mai yawa wanda bai yi shi kuma zai zargi kansa da ce kai liwa ne ba na sani da na yi kyakkyawan aiki ya amfani da yau wanda ya yi nan kaɗan da shi kuma zai guri inda na sani da na yi aiki mai yawa shine aka ce uku su bin nafsil almu'minati attaqiyati wato rayuwa na wanda take mu'mina mai tsoro Allah ta talumu sahiba ala tarki da'at wanda take zargin mai ita bisa gabanin dawoyi wa filil mubiqati kuma suna zargin ma ita ga aikata abin da yake yawo a kana gobe kiya qala al mufassirun ma asta suka ce la wadda aka an kana ta zo ne bi ta'kidin kasami domin karfafa rantsuwa ba ta hana rantsuwa ba ce allati taluma wa qad istahara fi kalam al arabi ziyadatul la ya shahara kwarai cikin maganar larabawa a ƙara la usimu bima bi kaza ba kai na rake da suka dawo sai Allah ya yi ba da su da irin yaren wato amma ana nuna la'in ba ta hani ba wato wannan magana Allah rantsuwa ne ya yi dami da yi iya ya sace yan rance da rayuwa da ke zargin mai ita akan aikata wani kuskure ko rashin aikata aiki mai yau Allah ya ce yanzu a ya hasabul insanu a ya hasabul insanu allan najma'a izama bala qadirina ala an nusawwiya banana haka akarmakallah Allah ya ce madaukakin kai a yi in insanu yanzu shi mutum yana tsammanin Allah na jama'a da zama ba za mu iya wato sake hada ƙasusuwansa da ƙasa canye ba haka mutum yake zato in ya zaci haka ya yi mummunan zato saboda ubangijin da ya halicce shi babu ƙasa babu ruwan jiki babu jini babu lakka ba asusuwa ya yi su bisa cika kudura ba a cewa in wannan mutum ya mutu ba za a iya mai da shi don haka allah ya ya rance da waɗancan rantsoyin da ya yi ya rance da rayuwa da ke zargin mai ita saboda bi saboda akwai rayuwa da take zargin mai akan mi akan gajarta aikin kwarai da yake Allah wa tastaghfir wa tuni ko wata ayi wannan da ke roƙo Allah gafara ta koma zuwa gare shi ma da'a ta da yi masa da'a wa ihsani hada kuma kyautata. hasan al-basri yake hiya mu'min ba wata rayuwa bace illa rayuwar mu'min al mu'mina ma tarahu illa yadmu nafsa mu'mini kullun cikin zargin kai ne kullum gani ya kai duk abin da ya gani ya kai bai ba Allah haƙƙi ne da ya san haka fiye alamun mu haka hasan da kai in wani abu na sai ce ma za a rattu bi kalami haza in magana yi zuwa a jima ce mm, mm, mm, ni wani Allah yau bi jani magana kaza haka mumini zai ta zargin wa ma za a rattu bi amali mini wai mini ka da aikin da da ni to sai yayi da sai ya dawo ta zargin ka amma wa innal kafira yamdi wa la yuhasibu nafsahu wa la yuhasibuha Kafir zai yi rayuwarsa gaba daya baya zargin kai ne baya taba ganin cewa abin da yayi ne idan yake ko komai yana da inci cikakke ga wanda ya kaso shi ne Allah ya ce a yi hasabu hadar insanu allan na jama'a izama yanzu mutumin da yana da tun mu, ya tattara ƙasusuwan sa mai ce cikin sabuwar halitta ba ai aya zunnu hadar insanu kafiru almukazzibu lil ba'th wanda ke ta kiyama wannan shuri wanda ke karyata tayarwa allan na ƙadir ala jami'i izamihi ba da tafurruki ha yana ganin ba mu iya sake tattaro kasusuwan shi mu sake haɗa su bayan sun rarraba cikin ƙasa masu tafiye suka ce na salat hajjiri a fi addini bin rabi'ata aya ta sauka ne sanadiyya wasu maganganu na addini na rabi'a ya ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam addini dan rabi'a ya zo gurin ma'aiki fa ya muhammad muhammad ne an yawmil qiyamati ba ni labari game da yinin qiyama mata ya kulu yau za a yi qiyama wa kaifa amru kuma ya al'amarin qiyama fa akbarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya mai fatta ni na da qiyama faƙala sai ce lawa ayantu zalika al-yawma wallahi duk abin da ka faɗi da na ga ra'ayin aini gaban idona lam usaddiquka ya muhammad wa lam umin bi kuma wallahi ban ta ka kuma bai imani da kai ko da dauko shi yayi kiyama ka gwada min yanzu ga sanan sana wuta tana balbala an tayar da mutane har da shi kai mini wallahi ba labari kadai ba kai bin shi faratika ne in gane ta wallahi ba imani da kai ban gaska don saboda kai muhammad ba ka sani ba kai ba ya jama'ullahu izama ya za a cewa Allah ya iya tara asusuwa waɗanda suka rububige cikin ƙasa ya gayu shi ne aka ce na fanazalat hadhihi al-ayat sai aka saukar da wannan aya qala ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan aya mai zuwa raddan alaihi ana mai raddi da ita akan shi Allah ya ce bala qadirina ala an nusawiya bala mu masu cikakke iko ne ai bala na jama'uha wa nahnu qadiruna ala an nu'ida ala rafa asabi mu masu cikakke iko ne akan mu maida wato gabbai waɗanda suke na cikin hannayen su suka yi kowane wuri mai gabbai masu yawa Allah ke hiya asgaru a da'i waɗanda gabbai yaƙa su ne mafi ƙarancin gabbai a cikin jinar wa a a jaza'an kuma su ne mafi zama yan firin cikin kasusuwa wa alƙafuwa mafi taushi in ama wajen gangamewa da budewa hannu kaka naɗewa ya gangame ya saki ya naɗe sun fi kori to Allah ce har da su wallahi muna da ke iko mu maishe su cikin tsari ka kaifa biki barin izami to kenan ne manyan gabai inna ma zakara ta'ala al al-banan Allah ya ambaci ya kun hannuwa وهي رؤوس الأصابع شيل كانوا كانوا ياب لتمثيلها قلوبنا لتماثلها قلوبنا سورا يد كم تنتقو سزان لك أخرى ندبان fi a sabi shaka fi a fi a saboda duk wani mutum a cikin wannan tahin hannunsa yana da wasu 'yan zanun luka. ya ce la ta masu laha hududan ukura wannan waɗannan ƴan zanurukan da an gari cikin tafi ba su kama da na kowa cikin mutanen duniya alawaci a da bisa ga wasu kasa wannan zanukan da mutum ke gani wanga ya gita ya yi na wanga ya gita nan aka ce duk duniyar ɗan adam babu na wanda kama da zane na zai saba na alrama na alrama zai saba na ɗanai na ɗanai zai na kowa ya saba waɗanda zanukan wani zalika saboda haka ya duna ala basamatul asabi suna su mutane da suka samu ilimin zamani suna dogaro ga yan waɗannan zanunnuka na cikin kafi fi ta haƙiƙi shakasiyatin insan wajen tabbatar da mutum shi na ko ba shi na eh. shin da wannan zanunnuka ake gane mutum ya ƙaɗa yatsansa yan wasu abubuwa suna nan cikin wannan in ya aza shi kowa aza a zafi yana bambam ya kowa yana da su yan zalun cikin shi to in ya aza shi wani ya aza ana gane bambanci su ne ilimin zamani ya kawo shi na in za a je ga kwamfuta a gane wannan fasfot ɗinka ne ko ba naka ba ne, wannan jikinka ne ko ba naka ba ne, da su ne ake bambance shine aka ce an samu ci gaba da su ne ake bambance a tsakanin kowane da mutum kowane mutum da wani kowane na ɗan zanunukan da a cikin yatsa tsanai ba su kama da mu shine Allah ya ce don haka Allah yana da ikon waɗannan yatsa ya maishe su cikin halittar da ya yi musu da wuri sabuwa bayan ƙasa fanye su sun wace sun ragargaje a cikin ƙasa Allah ya ce iko nan cikakke na akan yamma shi bal Allah ya ce yuridul insanu liyakfira amma bal yuridul insanu yafjura amama Allah ya ce a'a shi dai dan adam yana nun inkari da abin da aka gabansa shine yin kiyama shi nai nan shine ta yin kiyama wato yana ta ƙaryata kiyama wa ya taqaddamu ala shahawati wal asami duk ya samu dama ya mutsa cikin sha'awoyinsa na rayuwa da aikata zunubai duna wazi'in min kulki audini ba tare da ya samu wani abin da ke kan da aikata asha ko cikin ɗabi'un ƙwarai ko kuma addini wa yanqaliqu kal hayawan yana so ya ci gaba kamar dabba laysa lahu hammun illa nailu shahawati fa ce kawai biyan bukatun rayuwa wal zalika yukiru qiyamata shi ya dauke shi kan kore kiyama wa yukadzibu bi ce babu ta saboda in akwai ta kan to lalle ba zai samu ba zai ji aikata abin da yake so amma in an kore ta an ce babu ta wannan na ba shi dama ya aikata sa'asar da yake so saboda ya san ba wani mai tambayar shi gobe الله يكشي حما تنبيه ايكي يسأل ايان يسأل ايان يوم القيامة kiyama Allah ya zai dora tambaya ya tsalu yana tambaya ayyam yawmul kiyama wai yaushe ne za a yi kiyama ayyalu hadha al kafiru al fajir ala sabili al istizai wa takdibi wannan kafiri shine addiyu bin rabi'a yana tambaya wato bisa ta hanyar ingili cewa yaushe na za a yi kiyama mata ya kunu hadha al yawm zuhur kiyama yinin da aka ce yaushe na za a yi kaga wannan wato su'alu ta an mutum ne na ta ku faɗa mu da in dai gaskiya na faɗa mu da rabbi da'ishi in ko ba fajar da'ishi to babu yace wa su'alu huna su'alu annukin. wa mustabidin li iyali ta'ala tambaya wanda ke yin annuki na da ya karyata wanda ke magana akwai kiyama kuma domin ya nisantar da yiwuwar wannan kiyama kine Allah ya ce wato yayi wannan tambayar ne domin ijiri ba don wani abu sai Allah ya ce a gaba فإذا برق البصر نعم وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يقول الإنسان الإنسان يومئذ أين المفر الله ملوك كنسر كيرت سبحانه وتعالى فإذا برك الانقيام أكتم بيعتها أضيع على مؤمن يا ما تنا من من على مؤمن menene alamominka Allah ki fai zabari kalbasar idan gani ido ai fai zazagar basaru wata hayyar idan gani ido ya karkace ya bar ganin komi wata hayyar ya ɗimauta من شدة العون كبرت أنا ميه القطع والمقعد بعد الرب بيتي وقصف الأمر كما فنان أه؟ sannan kuma aka shafe hasken wata A ga haɓa da uwa a galan aka shafe hasken wata ran nan ba a gani kowane irin haske duniya ta game da duk Allah ya ce ba shi kadai ba wajen a shamsu kamar kuma ranar aka haɗe rana da wata wuri guda a jumi'a bainahu ma yawmul qiyamah za a haɗe tsakanin su ranar tashiyar kiyama wa ulqiya fi da sai a jefa cikin wata wuta kuna azaban alal kufar don su zama dana ni'ima imani, amma kai a mai shi su azaba ga kafirai ranar tashi intiya a ya ce ya ji ma'ani yau mai kiyamata akan hada su rana da wata gobe kiya sun mai yuku zafa ne kai a jefa su yin bada cikin wani kogi fa ya kunu naran lahir kubra kai su zama wuta allah mai girma shi ne allah ya ce in wannan rana ta rannan kan mutum zai wuya su hali zai ji ka da bai taba gani irin ka zai ji tsawon da bai taba ganin irin su ba tashin hankali zai dauke shi yana cewa ya kulu samu? yau mai izin aina mafar ranar sai mutu ya dora cewa yau yau ina za mu samu mu samu mu gudana da malaba ya kulu fajiru kafir fi zalika al-yawm wanda ya kafir da fajiru zai ce aina al yau ina za mu samu mu gudana wa aina al-firam ina ne za mu gudun kere wal munji wa za ta kira sadda mu min hadin karisa tidayati daga wannan musiba mai tsanani annabi duniya a ya ƙulu ƙaunar ayat ya zai faɗi wannan magana yana mai tsebi tsammani ni ilmihi saboda sanin sabi an da hula firara yi na izin ba magudana a wannan ba inda mutum da biya ko tsere ba Allah ce to kalla la la wazar na ila rabbika yawma idhin al-mustaqar Allah ce kalla ma'ana rada'u lahu an talabil firar Ma'ana a wata ne ake yi ga wannan kafiri alƙawli da bidan magudana mana aliyar da an zalika alƙawli ya hannu daga wannan magana ta bidan malaba rannan falamar ja'alahu wala mujita azabin azabillahi bai da malaba wala mujita bai da mai tanyo min azabillahi daga azabar Allah cikin sarki kai ina Allah ya ce ila rabbika yawma idhin mustaqar mana ila Allah wahdahu masirul khalaiq rannan zuwa ga Allah makomar talikai take kamar jibril khalaiq da makomar talikai dukkan azu sai ce ilaihi jalla wa ala wahda wa istiqrarul ibad ranar tashi kiyama zuwa ga Allah matabbatar bayi take la malja'a ba malaba wa la manja ba magudana lahum gare su gairu su wa zuwa ga Allah matabbatar kai fal maqsud min al aya abin ne da wannan da ayoyin suratul qiyama bayan ahwalul akhirati wa tun bayyana mana tsorace tsorace da tsananci tsanancin da a cikin kiyama fal abtaru tanharu idanuwa da mun za ku shafe ta bargani gani wa yawon kiyama turan kashin kiyama wata ka sha'u kuma sannan turazana wata haru min shidda fil ahwali saboda sai ta bar gani ta karkata abin ta gani ka gane sunan sai ta gane bata gane ba saboda tsananin girman girgita wa min izami ma su shahiduna min al'umuri al'azima kuma saboda tsananin abin da ake gani na manyan masu bai girgita wani insanu ya dishi a kanu sai hankalin mutum ba ɗaya ya tashi ya ta zama mai hayyaci waya ta habu rushiduhu hankalinsa da agarai wadda ke bambancewa tsakanin mai kyau da mara kyau sai ya fita daga gare shi wa yabhasu na najati zai rura bila ina na zai samu makubuta walakin haifata saboda ba yi wa nan kuma makubuta ta tsere fakan ja atil kiyamatu nan kiyama ta zo wanta hatin hayatu rayuwa ta kare don haka ran nan babu wurin da za alhamdulillah za a tsaya ne gaban zatin Allah saboda neman sakamako na kwarai da ko mummuna Allah yake nan kan yunabba'ul insanu yawma yunabba'ul insanu qaddama wa akhar Allah yace madaukakin sarki yukbarul insanu ranan za a ba mutum labari fi zalika al-yawm cikin yinin kiyama bi jami'i amali ga dukkanin ayyukan sajiri ha karamin ta kabiri ha da ajiri ha wanda yake mai girman daraja wa hakiri ha da kasantacce ma qaddamahu min hafi hayati abin da ya gabatar a rayuwarsa na aikin alkhairi wa ma akarahu ba'da mamati da kuma abin da ya bayyana biyo shi ba na akwai aikin da zaka bari ya biyo ka ba ne mutum zai bari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man sanna sunnatan hasanatan falahu wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujuri kaga wannan abin da ka bari Allah ke duk wanda sunnanta sunna kyakkyawa to yana da ladarka kuma yana da ladu wanda ya biyo shi ya yi aikin alkhairi a kan sunan tawar da yi har zuwa ranar tashiyar biya sai mutum ya ga abin da ya gabatar wa ma a kara da abin da ya jinkirta kuma da abin da ya fi mutu da shi duk abin da ka aikata na alkhairi wasu suka koye ka yadda sai ka fara kai ne farko wanda ya sunanta wannan abin duk wanda ya kwaikwaye ka wajen aikata wannan abin daga yanzu za ka samu lalata har ranar tashiyar biya don haka shi na Allah aka ce yau da biyu labbawul insani za a ba mutum labari yau ma ranar nan bi ma kaddama abin da ya gabatar a kare to jinkirta ma kaddama hu min hafi hayati abin da ya gabatar lokacin da yana rayu wa ma ba da da abin da bayan mutuwa saboda manzon Allah ya ce duk wanda sunanta sunna mai kyau yana da ladar kuma wani wanda ya sunan ta sunna mummuna kuma yana da zunubi haka abin zai ci gaba har zuwa ranar tafiyar kiyama don haka shi ne aka ce ana ba mu abinda kabbar na alkhairi yana karuwa kabar aikin kirki an ci gaba da amfani za a abinda kabbari na mummuna misali Allah ya taimake ka da dukiya sai ka yi wurin wasa da wurin wasanni wurin haɗuwar mata da maza ana a shararen sai kan shi na kan gadar shi ma za a bar shi sakamako gare ka har zuwa ran sashen kiyama sai da babu wannan wajen za a bar rubuta masa rubuta don haka wannan masu yin masu da Allah ka ba dukiya su shirya futal-futal waɗanda ake harkokin banza su ji tsoron Allah Allah zai zo musu da abin da suka gabatar da abin da suka jinkirta duk abin zai zo mutum ranar su alkiya ba tare da an tauye ba Allah ya ce balil insanu balil insanu ala nafsihi basira Allah yace bal al insanu kun yawma idin ala nafsihi basira ran nan mai gani ne akan abin da ya aikata bal huwa shahidu ala nafsihi zai shaida akan kansa wasu amali zai shaida akan mummuna aikinsa wa kuma sani'ihi kuma zai shaida akan abin da ya aikata duk irfar da ya wada mummuna ranar zai shaida akan shi la ya hata ji ila shahidin akar ba ya bukata zuwa ga wani mai shahidin nan ba Allah ya faɗa cikin suratul abin nan ba isra'i ba yace ka fa bina fitar yau ma alayka hasiba ba wa kullu insanin alzamna kullu insanin alzamnahu ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا كل إنسان كون يمتن في متان الدنيا ألزمنا له ألزمناه طائره ألزمناه دائره في موسى wani dan memori da ke rikodin ne abubuwan rayuwa maganganunsa da takonsa da ayyukansa fi yanzu an yi imani da hannu ma'anar da aya inda mafiya ana saɗan memori ya yi rikodin abubuwa masu yawa da ba su da iya kaga wannan in Allah ya baka labari shi ma ya tanadi wani ɗan memori stoyan wanda ke rikodin in rayuwa ba ka mamaki Allah ya ce da wannan ɗan memori na Allah ya ce wani kuri jira huyo wani kiyama ce ranar tashin kiyama sai mu hidda mai kitaba wani irin misali ya haɗa komi da komi na cikin littafi yalqahu wanda zai haɗu da shi ma'ana zai karbe shi mansura yana buɗaɗɗe zai ga lissafi yana buɗaɗɗe ayyukan da ya yi mansu ya yi sai ga sun bayyana waɗanda ya yi cikin duhu ga sun bayyana ga hili waɗanda ya yi gaji ga sun bayyana waɗanda ya bar gari ga sun bayyana dukkan su sun bayyana shi kan shi wannan mamaki sai ya ce sai ma da hazar kitab ووضع الكتاب فترى المجرمين مسبقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا نعم ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة نعم. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فوجدوا ما shi ne Allah yake ba da labari na a takaice amma magana ce mai yawa Wani insan ga nan mutum ala nafsihi basira shi ka sama shaida ne saboda za a hitar da dan nemo da din samai sai littafi a hidda shi da wata buga sai ya ga ayyukansa dukkan ya gani su bayyane ba wanda zai yi inkari duk da har da hoto za a yi ma ciki lokacin da yake wuri kaza ga hoton lokacin da yake wuri kaza ga hoton ba yadda zai yi ka sai Allah ya ce mata duk abin da ka gani cikin littafin ga كفى بنفسك اليوم عليك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا قراءة كتابك كرمت لسانك كي لا ka fadi na suka yau a rai kashi ya isa ya zama mai isaji da rai duk abin da ka gani ba daɗi ba tsari da shi na za a yanke maka hukuncin tsira ko halaka shi ne Allah yake faɗa a nan ga ranar ranar tashin alkiyama wannan na abin da za a hitar mutum cikin wuyansa ya isa ya zama mai shaida akan rayuwarsa dama an faɗa muna يا ما da gaban mutum بعد ba da يوم تشهد عليهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يعملون الله يكرهك يا مرنم gaban mutum suke ba da shaida hannuwa su ba da shaida ya Allah da niyyar rubuta ko da niyyar ɗauka ko da niyyar buga ko da niyyar taɓa hannu ka ba da labari kafa ta ce wallahi Allah da ni an ka tsaye ciki ya ce Allah ni an ka samu da ni an ka baki ya faɗi wa arjuluhum bima kanu ya'malun su ba da shaida abin da suka aikata shi Allah ya ce yawma idh yuwaffihim Allahu yawma idh يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون نعم ويعلمون أن الله هو الحق المبين Allah ce yau ma izin ranar ta kiyama yi wa fihim Allah dinan mulak Allah zai yi mu sakamakon su na gaskiya ba a zalunta mutum a tsara mai abin da bai aikata ba kuma ba a rage mai lada yi wa fihim mullahu jaza'ahum haka za a yi musu hukuncin su na gaskiya Allah ya ce yi wa fihim mullahu dinan mulak ya alamu ranar za su gano za su tabbata ke ويعلمون ذا ثبت أن الله هو الحق المبين الله شيء أجل فيها تبين دوان ده سكري كاكو ما بايا da duk wanda duk abin da suka ji kuma ba hanya Allah za su gane Allah da hanya ta yi tuni an gaskiya wanda biyo tafsa ya wahal da kansa ya lumbi rayuwa ko ya ci ci kansa zai yi ta rabin rijiretin bai da amfani shi ne Allah ya ba mu labarin nan cewa balil insanu ala nafsihi da gobe kiyama mutum shi da kansa ka gani abin da ya aikata za a hidda musu da littafi ya jami tattafin ya yi ta mamaki duk samun da yin littafi ta komi bai ragewa na ayyuka da manya da ƙanana da na birni da na daji da na cikin mutane da wajen mutane duka gashi an rubuto min Allah ce to yau abin da ka gani cikin wannan littafin ne a hukuncin rayuwa yawa kana nan tare da mai shaida a cikin jikinka mai wa Allah kodin ɗin rayuwa in gida kake Allah da Allah yana nan shi da ba Allah yana gani amma saboda cika shaida adalci sai a sa maka littafin da ke rikodi memorin da ke rikodin ne ayyukanka ya zo ma Allah ai da ba kuma kana da mala'iku mala'iku na shaida kana da an ce ma yalfizu min qawli illa ladayhi ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ce bawa zai hurta wani lafazi daya ba ce abu ne shi akwai rake guda a yanzu kaga masu shaidu duka sun yawa a kankana. sana'a ga Allah ga mala'iku ga gaban gabbai wallahi danga da kan gani kana hidima saboda raya su da ni'imtar da gobe kiyama su za su ba da sai da aka sai kai ta mamaki لما شهدتم على an قالوا Allahu أتدنا الله الذي وقالوا لجلودهم لما alaina qalu qalu an qana Allahu alladhi خلق كل شيء وهو خلقكم وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون كم تيبدو يا مالك هنو في عباد السيدة شو الله دنيا روبو تاكو دنيا كبا كو دنيا كبا كما عمرك sai ka dawo kana zargi waɗannan kawai lima ce yake da mista kuke ba ba kuna ni kawai jayayya ka ku halaka ba an daga na lahun da biya daga kullum lahi wa ne ba da zaɓin kan muna muka magana ubangiji ya tila tilasta mu shaida abin da muka sani duk abin da aka yi da mu Allah ya ce mu yi bayani Allah ne ya azamu da wata lura sai mu yi bayani duk abin da muka san an yi da wata an daga nan lahun lazi an daga kulle ce wanda an da sa kowane iri yanzu ya magana wa huwa kalakakum awwalan marratin ko Allah ne shi ya halice ku farkon lokaci babu su ga shi ya wa ilayhi turja'un kuma gare shi za ku koma don haka kaf ku zarge mu wani mu kan Allah ya rinjaye mu ne bisa ga mu yi magana da abin da aka aikata da wannan yana nuna mana mutum ya shiga shiga taitayin ta jama'a ya yi hasara da rayuwa da shaidan shaidan yana kishi ta mutum akan yana kokari ya kange mutum da bin hanyar Allah yana kishi ta zuwa ga aikata banda saboda yana bukata yana da dauka bukan zuwa shi ta cuta ta tabbata ya kai to shi na yake ta kokari ya kishi ta mutane ga aisha ya kange su da aikata alkhairi haka kuma rayuwa ita ma rayuwa yanzu Allah ya ce a'adal adaita nafsuka bai da jambai mafi girman halittun Allah da ke adara ka ne rayuwa ka wanda a tsakanin sassanin ka guda ita rayuwa ka ita za ta zara ma ne a ɗan iya hankali abubuwan da aka ce komi kajewa aka ba a jin daɗi rayuwarka tana ka dan wasu wafi ai to nan gaba kana iya tuba ai Allah mai gafara ta gwada maka je ka aikata ai kana samun jinkiri ka gyara nan gaba to shine nan aka tsoratar da mu yan uwa Allah yana da masu shaida a kan shi kan shi wa kafa billahi shahidan Allah ya isa ya zama shaida a kan bayi saboda ba mu fakuwa daga ganin Allah ba mu fakuwa daga sanin Allah sannan Allah ya sanya mana memorin da cewa Allah rikodin din mu sannan Allah ya sanya mana mala'iku da ke gaidin namu duka waɗanda abu sun tattara gare ka ɗan adam wajibinka ka ji tsoron Allah ka dinga aikata daidai saboda lokacin da za ka haɗu da Allah waɗanda sai da duka su tsaya a kanka su shaide ka abin da zai shigar da kai aljanna ya tseratar da kai daga barin wuta Allah ka taimake mu ka ba mu ikon aiki da abin da ke tseratar da mu gaban ka ya ubangijin ta kai Allah ya ce ranar sashiyar alƙiyama walau alƙama aka ce mai لا تحرك لا تحرك به لسانك لتعجل به الله يسيران التاشي الجامعة ولو ألقى مآذيرا da ya kawo uzurra ce wallahi Allah abu ka zane iyali gare ni wallahi Allah ka zane Allah ya ce ba a karba hanzari ya ma hana kafkar amir ai da mutum zai hurti bi kulli ma'aziratin li barrira ijrama wa fujurahu fa innahu la da mutum zai kawo uzurransa ga abin da ke wato barrantar da shi da abubuwan da yana laifuffuka da fajirtin da yayi fa innahu la yanfa'uhu zalika li shahidu ala nafsi saboda duk abin da ya zama ke da mai ƙari mutum ya shaida da kansa wa hujjatun su alaiha kuma shi rayuwarsa ta ba da shaida mabayyana akan akan akan wannan ya gwada cewa annal insana wa in itazara an nafsihi ko da ya kawo uzuri ga rayuwarsa wa jadal anha yayi jayayya akan ta wa ata bi kulli uzuri ya zo da kowani uzuri wa hujjatin fa innahu la yanfa'uhu zalika li'annahu shahidu ala nafsihi bima janat bihi yani adawu shi mai shaida ne ga abin da gaban suka aikata don haka yan uwa Allah mu dauke sarki ya kuratar da mu ga abin da bayyane mun gane abin da ya kamata mu roki Allah ya taimake mu akan tsaron gaban mu da aikata abin da gobe su za su ba da shaida gaban Allah Allah dama ya sani mala'iku su ba da shaida wa mutum hukuncin zuwa aljanna ya abin kwarai A wa mutum hukuncin zuwa wasu ya aikin mummuniya don haka muna roƙon Allah mu da su sarki hana wa ta'ala ya ba mu ikon yin abin da zai shaide mu da alkhairi gobe kiya kuma in sha Allah mu uwa nan za mu tsaya farko za mu tashi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi don wani darasi ta samu shi kuma

a cikin azumi har sai da mani ya fito mata na'am ya matsayin azumin sa yake azumin sa ya dan kare babu kuma zai zai kafara dan ya azumi 60 bayan ramadan ya wu ko ya ciyar da mutum 15 waɗanda su ne suka tauka gare shi yanzu babu bayan da za a yi don haka ya yi da za a rubuta mai zunubi babba الله صلى الله عليه وسلم من أفطر في نهار رمضان لم يقضيه صيام الدهر خسارة يعني كود آيات أزل كزام أني قبان أي بي داوا يعني مي ما قني خسارة دي لا دب يا أزل كزام أني قبان أي باتا مي دم أزل دي خسارة لو هات أزل من سياتر يا أي أسارة كم يا صابو زنو ببا wannan zunubi abin da ka kankare shi ya tuba ma Allah da yin azumi sittin akan wannan laifin azumi guda ya jawo mai azumi fitin in bai yi sunan ba kuma zai yi cikin wutar jihar na gobe la mahala ka ba nan kai yana da zaɓin kai ne ba ba a saukar da mala'ika a ce mai sai ya da kafara amma dai an haɗa mai ko to wannan kafara akwai radda za a tankwasa shi a cilaka shi a sai ya yi azumar nan cikin wutar jahannam Allah ya tsare Allah ya saka da alkhairi wannan kuma shi ne karshen darasin mu insha Allah sai gobe Allah ya kaddara kada a manta akwai hadisi ake gabatarwa a da sunna karfe tara da rabi na dare zuwa goma da rabi na dare allah ya ba su ikon halarta da mu samu gani da ta yadda Thank you. Thank you.